الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na talata yammacin shida ga watan biyu shekarar hijira 1440 daidai inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan masallaci masjid nurin islam da ke cikin wannan gari na son a unguwar bongo cikin wannan littafi na sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah wanda ibnul fauzan ya yi wa ƙarin bayani muna yi musu addu'ar alkhairi allah ubangiji ya ƙara musu rahama ya lullube su da gafara Allah ya haɗa mu da su a jannatin firdausi da rahamarsa. Mun tsaya a shafi na ɗari da sittin da ɗaya gabar karatu ta sittin daidai. قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة hatta ya akuza Allah subhanahu wa ta'ala li ba'dihim min ba'd li ahli al-jannati min ahli an-nar wa li ahli an-nar min ahli janna wa min wannan shine darasin da za mu tashi koko mun yi gaba don na ga malam musa sai waige waige yake kamar ba daidai ba ne malam musa daidai ne ah. sai da muka zo daidai inda yake inda aka ce za a mai da sauran dabbobi to bayan anan muka kwana ko ya laita ni kun tutuwa ba nan muka kwana ba ko kuma jama'a to malam Musa gengede قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بالقصاص يوم القيامة imani da kisasi ranar gobe kiyama bainal khalqi kullihim tsakanin halittu duka ba wani ɓangare na halitta kawai ba dole ne ka yi imani da cewa akwai kisasi da za a yi wa halitta gaba ɗaya ranar gobe kiyama duk abin da aka ce halitta ne an masa rai to sai an yi masa kisasi kisasi shine ramuwa abin da kai wa wani a wa wannan wani abin da dabba ta yi wa wata a wa wannan wacce aka yi wa ƙwaro in ya ƙwari ƙwaro shi ma a rama rana ce ta adalci mai shari'ar adili ne Ba ya tabbatar da zalunci rannan za a yi kisasi kowa ya tafi inda zai je baya da laifin wani a kansa ba za ka shiga aljanna ba sai an tabbatar da an gama wanke ka daga haƙƙin wasu in ma wutar za ka <clears throat> sai an gama kwatar wa wasu haƙƙinsu <clears throat> ba za ka tafi wuta da haƙƙin mutane ba haka kuma in dabba ce ko ƙwaro ba za a maida shi ƙasa ba da haƙƙin wasu sai an gama kwatar wa kowa haƙƙinsa sannan su a ce su zama ƙasa dama su dalilin tayar da su don a rarrama sai a maida su kasa ba don haka ma da su ba bukatar a sake taso da su daga cikin kasar ai eh, a bar su amma su yan adam don abu biyu za a tashe su don hisabi da kisasi so kuma dabbobi don kisasi ba hisabi kun gane abu da yake kullihim dukkanin halittu bani adam abin da ya shafi yan adam wasibai da zakuna walhawami da kwari da kake siba dukkanin abu masu farauta a daji su suka fi mugunta shi yasa sai aka ambace su to koma wace irin dabba ce hawa kwari hatta lizzarrati min azzarra hatta yar ƙarama tururuwa in ta dunguri wata yar karama sai an hatta ya subhanahu wa ta'ala liba'adihim min ba'adihim har sai ya karɓi haƙƙi daga sashensu zuwa ga sashi li jannati min ali nari a kwatan wa ‘yan aljanna su da yake gun ‘yan wuta kafin ‘yan wutan su tafi wali ahalin nari min ahalil jannati su ma ‘yan wuta a ƙwatan musu haƙƙinsu daga ‘yan aljanna kafin su tafi wali ahalil jannati ba abihin min babin kuma su ma ‘yan aljannan kafin kowa ya tafi aljanna sai akwai wanda ka cuta sai an ƙwatan masa da haƙƙinsa su kansu junansu ‘yan aljanna don rannan babu wanda zai tafi da haƙƙin wani wa li'alin nari ba'dihim min ba'dhin su ma 'yan wutan kafin su shiga wuta duk wanda ya cuci dan wuta dan uwan shi sai an rama wa dan wutan kafin ya tafi wuta su ya su ma yan wutan sai an musu kisasi 'yan aljannan ma zallan su sai an yi kisasi kuma akwai kisasi tsakanin dan wuta da dan aljanna adilin sarki kenan sharhu, sabaka anna Allah subhanahu wa ta'ala Eh, ya ba'asul khalq bayani ya gabata cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tayar da halittu yawmal qiyamati ranar gobe kiyama lil jazai alal hisabi was sayyiati bi nisbati bi bani adam wannan ya shafi dan adam ne shi zai samu wannan wato dalili nau'i biyu da zai sa a tashe shi dalili dalilai nau'in dalilai guda biyu su ne za su sa a tayar da ɗan adam daga makoncinsa bayan ya mutu interview fahimta ya ce sabaka bayani ya gabata annallaha ya bu'asul khalqa cewa Allah zai tayar da halittu yau malkiyamati ranar gobe kiyama don me lil jaza'i alal hisabi wa sayyi'ati don a yi sakayya akan hisabi da za a yi alal hasanati wa A akan kyawawan ayyuka da munana shine hisabi a ƙididdiga a duba a ƙwanƙwance a gane wani ka ne ya fi wani kyakkyawan aikinka ga nauyinsa nan ba kaza mummunan aikinka ga nauyinsa kilo kaza hisabi kenan waznu amalil ibadi khairiha wa sharriha wannan shine abin da za a yi wa ‘yan adam da aljanu liba libani adam sannan abu na biyu wali da kisasi za a yi kuma kisasi kaga hisabi daban kisasi daban hisabi abin da ya shafe ka kai kanka kai kaɗai ka aikata abunka wa kanka aikin da kai mai kyau shi za a lissafa aikin da kai mummuna shi za a lissafa shi ne hisabi to kisasi fa ne cutar da kai wa wani kamare shi yana da buƙatar a rama mishi ko ka karya shi yana da buƙatar a rama mishi ko ka kashe shi yana da buƙatar a rama mishi kisasi wa na alaba bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ko sannan aka ce Allah subhanahu wataala ya faɗa game da mu kuma aka ce an tabbatar da kisasi annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas kaga duka kisasi ne wato duk abin da kai wa wani yana da buƙatar tun a duniya yana da buƙatar ramako idan kuma bai samu ramako ba to me za a yi a lahira a rama mishi sai a rama mishi a duniya ya kamata idan bai rama ba to hukumar duniya da Allah subhanahu wa ta'ala ya nada ya aje wa shari'a su rama nishi. To idan ba a samu damar haka ba fa a lahira sai an rama. A lahira sai an rama. Kaga a ƙarƙashin isafi akwai hisabi ga ‘yan adam da ka zalunci wani yana da buƙatar ramuwa ko bai da in ka biya shi ka fita ko baka fita ba. to akwai ɗaya baka fita ba saura hukuncin hisabi Allah ya ce kar zalunci kayi to an rubuta shi a mummunan aiki e a wancan yanzu ba kun yi sulhu tsakaninka da shi saura Allah da ya hana ka kai shi ya hana ka kai to sai ya ma hisabi to amma idan ka tuba fa wannan hisabin babu to amma kuma baka biya wancan ba kisasi yana kuna ganewa in kai sata kayan wani ka dauke kana da bukatar ka biya shi ko bai da bukata to baka biya shi ba sai ka ce Allah ka hana daukar kayan wani na dauka Allah na bai ce to na yafe ma ka je ka biya shi na sakan ba zan yafe ba ni nawa da na hana kai na yafe to amma wannan din ba nawa bane nawa ne kaje ka biya shi in baka biya ba kuma to za a biya kuna gane abu ka buge masa ido ko ka yi sanadin haukansa ka gwaggwabje shi har kwakwalwarsa ta juya ya haukaci yana da bukatar kisasi a wajen ka biya shi diya haƙƙi haƙƙin diya cikakka za a biya duk wanda ka haukata to za ka biya diyar rai diya cikakka in ka karya mar gadon baya diya cikakka ka karya mar wuya diya cikakka to yana da wani amfani to ai don kada a yi wa wani wani abu shi ma karya yi wa wani wani abu shi ya sa aka tsaura to yanzu wannan yake dangane da abin da ya shafi ɗan adam akwai hukuncin hisabi a kansa akwai kuma kisasi wannan kisasin sai ce binisbatin aidan libani adam walil baha'imi shi kisasi ya danganta ga ɗan adam har yanzu kamar yadda aka ce hisabi yana kansu ko haka kuma kisasi yana kansu walil baha'imi haka kuma dabbobi su ma akwai kisasi amma su ba hisabi ba hisabi don dabba ta biyar ta bi uwarta hatta mata ciki Allah ya hana ne? eh ko ya bi yarsa har ya mata ciki Allah ya hana ne? ko ya bi akuyar gidan wancan kuma su awakin suna da nasu ragon suna da nasu tauren sai tauren gidan ka je can ya bi wancan karni sai ya bi su sai a ce ya yi kwartanci to amma kai in ka shiga gidan amru eh. yaya ka shiga ne to in ba ba ka dagu a lahira ba ba abin nan a duniya ba ba a lahira ne sai an ma akwai laifi akwai hisabi to amma su dabbobi ba su da hisabi kuna fahimta mm. dabba ba ta da hisabi haka amma tana da kisasi don ita ma muguwa ce sai ta samu ɗan uwarta ta ture ta hana ta ta ci abinci sai ta kwace wurin sai ta kama ci ko ana ba zalunci ba ne to sai an yi mata ramako ko kuma ta sa ƙaho ta dungure ta saboda ita ba ta da ƙaho sai an rama mata ko kuma ta sa ƙafa ta shure ta sai an rama mata ko ta sa haƙora ta cije ta sai an rama mata shine kisasi amma ba su da hisabi su dabbobi an gane bambanci ko? to sai ce albaha'imu tubo asulil kisa, ifafat su dabbobi abinda zai sa a tashe su kawai shine don a musu kisasi kaɗai shi ya sa ma aka tashe su amma ba wai don hisabi a kai su aljanna ko a kai su wuta ba na in ka kyautata wa dabba wannan kuma a littafin hisabinka yana daga cikin ayyuka masu kyau ka gane amma ba wai ita din za a wa hisabi ba kai da ka kyautata mata kai za a wa hisabi eh za ka samu sakamako a gefen hisabi in an yi hisabi yana daga cikin aiki na gari wata karuwa ce ba ta da aiki sai sai da farkinta ta samu abin da za ta ci sai ta kama hanya za ta tafi wani gari daga wani gari hmm. sai shirwa ya dame ta ya dame ta ya takar irin rijiyar nan ba guga sai ta shiga sai ta ainihin sa ta kalmanta ta zube ruwa ta sha har ta fito sai ta ga wani kare ya zo yana ta tantar kafo shi ma karen ya galabaita ita ce abin da na ji wannan karen ya ji shi bari in tausaya wa ran karen nan sai ta shiga ta ɗebo ruwa ta ba karen ya ci ya sha sai Allah ce to duk abin da ta yi da an gafarta mata saboda ta kyautata wa ran kare kare daga nan kawai sai da Allah ce ya gafarta mata sai imani ya zo mata kawai sai ta tuba ta daina sai aure dalilin kare to ya in dan adam ka kyautatawa eh to kyautatawa dabba hatta dabba in ka akwai matar da tana daga cikin wa'anda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka akan kira ta da ake dai ya kamata da ta mutu da imani ta da sahabiya ko to amma sai ta rufe kyanwa ta kibarin kyanwa nan ta fito ta nemi kwari ta ci ta kibata abinci ta kisa sa mata ruwa kyanwan nan har ta mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ta zama yar wuta 'yar wuta kaga ashe yana daga cikin abin da za a yi wa mutum hisabi in ya cutar da dabba akwai hisabi in ya kyautata mata ma akwai hisabi hisabi kamar yadda ainihin malam ya faɗa a baya za a yi hisabi ne na kyawawan ayyuka da munanan ayyuka shine alal hasanati was sayyiati an gane ko kyawawa da munana Allah ya to su dabbobi an tashe su ne lil qisasi faqat wa banu adam amma su ɗan adam yubu asuna lil jazai walil qisasi fi ma bainahu su za a tashe su ne don hisabi da kisasin abinda suka ciccuci junansu suka zazzalinci junansu fi ma bainahu cikin abin da ya shafi tsakaninsu mu'amalolin da suka yi a tsakaninsu to wannan za a musu kisasi qauluhu fadin imam al-barbahari da yace wal imanu bil qisas yawm qiyamati bayna al kalki kullihim bani adam wasiba wal hawam ba haka yace ba hmm. yace kulluha tubu asuli liqisasi dukkanin su wayannan za a tashe su don a yi musu kisasi amma hawamu amma su kwari da dabbobi fa ha idza idan aka yi musu kisasi li ba'dha min ba'd sashen ta da sashe wanda ta zalunci wata aka rama to shikenan haka al'amuru al'amarinsu ya ƙare kamar a ce in ta ha'amurwa ko yin ta ha'amurwa kan gane ko hmm. al'amarinsu ya ƙare fata kunu turaban abinda za su zama kawai ƙasa sai a ce kunu turaban ku zama ƙasa wa amma banu adam amma shi ɗan adam fa'ala fariƙai ne shi za a kasa shi kashi biyu ‘yan adam kasa su ake kashi biyu za a kasa su kashi biyu kamar yaya fariƙun fil jannati wa fariƙun fis sa'i wani bangaren jama'a a kai su aljanna wayansu ɓangaren jama'a kuma a kai su wuta sabanin dabbobi da aka ce su zama ƙasa bayan kisasi su ‘yan adam za a yi hisabi za a yi kisasi sai a raba su kashi biyu wanda ya caye ya tafi aljanna wanda ya faɗi kuma ya gangara wuta Allah ka kare mu da faɗuwa matsalar fa anan take ba wai sai a can ne za a faɗi ko a can ne za a haye ba anan ne yanzu ne muke da damar da za mu dage mu ga haye kamar ɗalibai ne a makaranta lokacin da ake karantar da su ne ya kamata su sa hankali su kula da darussan da ake yi kuma su yi ta nazari suna bin diddigin darussan kafin a shiga zauren jarrabawa amma idan ka ce sai ranar jarrabawa a rannan ne za ka tuna me za ka yi to da wuya ka haihu to haka ranar tashin aljiyama take yanzu ne lokacin da za ka dage ka gane me za ka yi ranar da za a gwada aikinka kaga ka ci jarrabawa ko ka faɗi ranar da za a baka sakamako kaga a hannun dama za a baka ko a hannun hagu yanzu kana iya a baka takardar jarrabawar ka ka faɗi ma ka karba da hannun dama a duniya to a lahira fa duk wanda ka gani takardarsa yana rike da ita a hannun hagu to faduwa yayi don hannun dama ba ta karɓar takardar zuwa wuta in kaga hannun dama ya riƙe takarda to ta zuwa aljanna ce ta zuwa aljanna ce ake karba da hannun dama amma ta tafiya wuta da hannun hagu ku duba qur'ani yace sai an kurma hannun ma ta kirji sai ya koma ta baya wara'a buhurihim haka za su rike takardar ta baya kai daga kaga hannun mutum ya gurma nan ya koma ba yana rike da takarda dan wuta ne yau matulan sara'ir ranar tonon asiri ne ai washe rufin asirin a nan ya kamata mu nemi rufin asiri tun kafin mu je ranar tonon asiri yanzu takardu suna nan ba mu damu da su ba sai na binciken rayuwar duniya kawai muke bi A duba dai kuɗi yanda suke da matsala amma yanzu wani mutumin da yake da trillion ɗaya ya san lissafin kuɗin shi duk fayil fayil ɗin kamfanoninsa suna nan ya kwankwance su eh? ya san su ya san su ya san yadda suke shiga duk alaf ɗin da ya kada in ya duba sai ya account ne ya haɗa lissafi ya san nawa yake da shi a akawun kaza ya san nawa yake da shi a wuri kaza ya san nawa yake da shi a wuri kaza kuma yana ɗauke da list ɗin ma'aikatansa na kamfani kaza ya san adadinsu na gefe kaza ya san adadinsu na wuri kaza ya san adadinsu sai dai munafurci da za a rika yi masa amma duk abin da aka tura mar aka nuna mar to an samu kaza a wannan lokaci an ci kaza an samu kaza an faɗi kaza duk zai gani sai dai wanda aka munafurce shi tunda shi mutum ne an gane ko amma duka ya ki kiyaye su amma sai ka tsare shi ka ce masa arkanul imani wallahi sai tiris arkanul imani baka sani ba sai ka ce masa menene ake nufi da la ilaha iyanan me ake nufi ka nemi katon mai kuɗi masanin turanci ka ce masa la ilaha me ake nufi mai zuwa juma'a amma ba har ne ba san yawancinsu juma'a juma'a suke jami da jiniya sai su raka masu jiniya in masu kuɗi ne in ko masu mukami ne da jiniyarsu yauwa za a je juma'a kai jama'a mu ji tsoron Allah kai da Allah ya baka daɗin rayuwa ya kamata a yi a ce kafi kowa ma ibada to san inda kuma aka yi tsiyar kuwa wani talakkan kuma juma'ar ma ba ya zuwa yana can wallahi daji shi juma'ar ma ya sallama bai yi jami'in asuba ba ya yi sammako ba a yi azahar da shi ba yana kokari la'asar ta zo naci yake magariba kuma yana ta kokarin ya zai iya je ya wanka isha'i ya gaji dan asara ku duba ku gani kuma shi gashi wa aikin wahala ya wuni eh wani yana rike da takarda sai sun wuni suna aiki in yazo ya duba duba ce duk nan bai yi ba eh a rushe shi bai yi ba kuma ya fi shi kudi ya fi shi daukan kudi mai yawa shi kawai duba yake yi da ilimi yake aiki kai kuma da ƙarfi kawai yanzu masu zana ginin nan da masu ginawan waye ya fi samun kuɗi eh? to wanda za a kai wanda ya zana a ofisi wajen da yake da ac sai in kaji kuɗin da za a kai wannan takardar saboda da ilimi ya yi aiki to wanda kuma zai karɓo takardar shi kuma shi zai rika nuna wa masu gini shi kuma yana da basira shi ma ga yanda za ku yi ga yanda za ku yi shi zai cata wurin ya kudda shi kuma duk wannan jagule jagulen da aka yi shi ma yana da basirar ya gane yanda zai kudda abun a ƙasa a aikace shi kuma shi kuma shi kuma ba shi yake zana ba amma in an zana kuma duk yanda aka zana zai kudda abun shi in ya fitar zai nuna muku ko kuma kuna yi shi kuma ba zai sa hannunsa ya rike diga ba ba zai ɗaukan giri ba ba zai ɗaga katako ba ba zai cikin ɗin ba yana gefe kudinsa ɗaya da lebura eh? to duk abin da aka ce da ilimi aka yi shi ya fi lada yanzu ibadar jahili za ta yi daidai da ibadar mai ilimi saboda shi Allah kawai shi sai ya yi abunsa kwatsam ɗan adam ma ya fifita salarin mai ilimi a kan salarin jahili shekaran ka sittin sai ka riƙa gadin ɗan shekara talatin yana inuwa in an yi sallama kai ne za ka ce sa eh ana magana eh ka ce su zo eh, in ka kawo su kuma kai ka koma ka jinginu da kofa saboda iliminka shi kuma wancan yaro yana nan kuma in yaron ya dawo hetar da wani dottijo dan shekara saba'in yana gadin sai shi yi tiri sai rugo da gudu alaji an dawo sai bude gate sanda zuwa alaji shekaransa talatin da bakwai ko arba'in shi kuma dan saba'in ne yake gadin gate ɗinsa saboda ilimi? Rashin ilimi ne mana. To wallahi mu ji tsoron jahilci. Lahira ba ka take, babu yanda za ka je lahira da jahilci, sai ka ji mutum ce ai, malaman nan ma duk su suka baka rayuwa, duk su ne suka kawo fitina, duk malamai ne. To jahilai ba? Su jahilai su suka gyara duniya? malami yana bacci ma aka ce ya ji ka kai da kake ruku'i da sujuda in dai baka san abin da kake ba wallahi haka masu fasaha suka ce malami yana bacci kai kuma kana ta ibada da jahilci malamin ya fika. lada saboda shi in ya tashi mai kyau zai ya san me yake yi kai kuma kana ta baka san me kake yi ba in an tambaye ka hukuncin ma baka sani ba kuma baka zuwa ka tambayo to yanzu wannan hisabin yana jiran mu fa hisabi yana tafe yanzu idan aka zo aka samu ma'aikata da waɗanda suke aiki da ƙa'idar gwamnati takardunsu sun kai har cibiyar ma'aikatar kowa sunansa yana can an sani da 'yan bogi 'yan bayan fage masu dungura aikin gata an ɗan shigar da su ta bayan fage in aka zo ana mai kuke cewa bun in aka zo sikirinin waye za ka ga idonsu a zazzare mai na bayan fage to Allah bai faɗi haka ba in an zo hisabi dan bayan fage za ka ga idon kuru-kuru eh to haka abin yake amma mai gaskiya baya ɗarɗar Allah ya taimake mu to idan aka zo za a raba jama'a guda biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri wala ya mutuna ko ba da dalika abadan to daga nan kuma in aka ce wannan yan aljanna ne wannan yan wuta ne ba mutuwa kuma har abada yanzu ba sauran a mutu to anan ne zai ce ka ya laita ni kun tutuwa ba kafiri ba zai ce na ma da shi ma dabba ne a ce masa ya zama ƙasa kaga da ya huta to gashi shi ba dabba ba ne shi ba zai mutu ba wuta zai je kuma in ya je wuta ba zai mutu ba nan zai dawwama wanda ya haye kuma aljanna zai je kuma ba zai mutu ba yana cikin nima har abada shi yasa malam yace abadan wannan ainihin rayuwa ta har abada ce khaliduna mukallidun dawwamammu wa'anda ake dawwamar da su dawwama ta har abada imma fi jannatin wa imma fi narin wannan dawamar ko dai a yi ta cikin aljanna ko kuma a yi ta cikin wuta imamul baraha bahari ya ce hatta li min zarra wannan kisasi za a yi wa zarra da zarra hatta li zarrati wayan namlatu saghira shine yar kankanuwar tururuwa ma in ta ɗan yi wa wata laifi sai an rama mata balle kai babba a matsayinka na mutum balle sa ko saniya ko rago ko tinkiya ko akuya ko taure ko raƙumi ko taguwa duk da abin da ka sani na halitta kowanne hatta zarra shi ya sa shi ne mafi ƙanƙanta to ko ɗan kiyashi ne ya cuci kiyashi ɗan uwansa sai wannan ɗin an rama masa saboda a yi adalci in ya so kuma sai a ce to duk su zama ƙasa za a yi wannan kisasi mina zarrati yuqtassu li ha min ba'dhin za a yi isasi sashen ta daga sashe li anna la yuqirru zulma abadan saboda Allah baya barin zalunci har abada Allah baya tabbatar da zalunci ya kyale shi a tafi kawai shi kenan wai an ci banza eh kaza akwai masu cin kayan wasu sai a ci ana yi musu inkiya da wai rijiya gaba dubu eh kowa ya baki wai kamar ya ba Allah ka isa abu a hannun Allah ka fato da ƙarfi ba ba yadda ya baka ba to wai haka wani yake in dai kayan kai shiga hannunsa to tamkai rijiya gaba dubu ne abun ya fada yanzu rijiya mai gaba dubu ka zo ka sunkuya wayar ka ta fada ciki eh ya za ka yi ka shiga zurfin ruwanta fa gaba dubu zurfin ruwanta gaba dubu sai waya ka sulub ta fadi ko wai ba zan yi ba to ai ayi <laughs> to wai haka fa mutane suke gani wai tamkar ya ci a banza tinta ya ci kayan wani ya daki wani sai in dake ka in daki banza eh, wallahi baka daki banza ba sai in su burbuɗe ka yanzu ka ji ba kai dan adam kai dan adam turinka yayi yawa wallahi kuma kai ba kowan komi bane yanzu haka idan azra'ilu ya zai makare shi sai ka ga yana wash wai wayo Allah wayo Allah wayo Allah sai nemi inuwa ma kuma da daddare ne wallahi zari yake ji Sai, Allah ya sauke dan adam shi lokacin da Allah ya bashi ni'ima ya bashi wani kuzari ya bashi wani iko ya bashi wata fawa akan wayansu sai rika ganin kawai fashi haka zai zauna har abada hmm. kuma idan aka kyale shi wata rana tsufa ma kawai ya ishe shi tsufa kawai sai ya tsufa sai ka jana ta wannan tsohon soja ne da wannan ya yi bala'i eh eh sai a ce wannan wannan da lokacin da ya yi ɗan sanda in ka shiga hannunsa ka shiga uku to yanzu ga hinan tsufa yana ta makare shi yana ta tsufa yana ta tsufa yana ta tsufa tun yana sabon dan sanda ya koma tsohon dan sanda sabon soja ya koma tsohon soja sabon gwamna ya koma tsohon gwamna sabon shugaban kasa ya koma tsohon shugaban kasa ba haka bane eh sarki zai koma sarkin da yawanci su da yake sai sun mutu a sauke su akwai wayanda ake sauke su suna da rai ma to yanzu wannan ma kadai bai ishe mu aya ba hmm? wannan fada shi ne ciya mu a garin a ƙasar da shi ne ciya da shi ne ciya wani kuma sai an faɗi suna ya ce ah, baka da labarinsa ko baka san shi ba ai shi ne ya fara ciya ma a garin nan yanzu shekararsa kaza da mutuwa e ai lokacin da aka bada yancin Najeriya wanda ya fara rikonta shine wane yana ina to na yanzu ma kama hanya zai yi to me yasa ba za ka yi abun kwarai ba wai inda dai abun na ba a boye yake ba yi za a yi hmm? da kai ne da gidanka fa kana muzurai kana zazzare ido ƴaƴanka yesu dawo kuma su ne za su gaya ma baba ka tashi daga nan rana ta same ka baba tashi taho na, taho taho ka koma kai ne yaron ni ban san ta same ni eh baba tashi wannan shimfidar ta yi da bari a wanke ma tashi ce a ah, ɗaga kai kan tashi yanzu kai ne yaro kuma da gidanka ne kana ta da ƙarfi kake taka haka fito yanzu in ana abu ma sai an gama ya ce daga ɗaurin auren wane muka dawo fa baba oh, na yi aure kuma gidanka ne kuma da ranka wallahi ko shawara ba za a yi ba da kai don kai yanzu ana gaba wata shawara da za ka bada to yanzu wannan ma bai ishe mu ba yarinya ce ba tana tafiya tana fari, tana ne, tana dukan cinya wata rana yi ga kanta da kara mm, an yi baka kara kana tattakawa in ka samu wani tsohon ya san irin mai tsararrun tsohon ne ce wannan tsohuwa wannan da aka yi da haka ba kuma shi ke nan ya zama tarihi wallahi kuma da su ne yan mata eh, a dandali da ba kamar su in aka ce wance tana nan ya eh, wance tana nan kaga ana zazzagawa gefe gefe yanzu ga wata nan ba mai duba ta ma duniya ba ta damu da ita ba yanzu ba da ita da biki ba to yanzu wannan ya kamata ɗan adam ka gane cewa kai ba kararre ne tunda aka yi ka ka gama me ya kamata ka yi kokari ka gyara rayuwar da zaka tinkara mana ga rayuwar da in an je abadiya ce amma kuma ita ake wasa da ita karatu ba a son karatu kuma da karatu ne ake ibada an taɓa yin ibada ba jahilci dan uwa yanzu idan eh, ibada da jahilci an taɓa yin ibada da jahilci to wayan su aka suke cewa ilimi ai in yawa barna ne da jahilci ake bautawa Allah kenan yanzu idan da za a kasa musulmai a gane masu ibada da ilimi da kuma masu ibada da kwaikwayo su waye ne za su fi yawa eh in gari ya waye in aka zo aka tara musulman gari a ce yau sau nawa ka je makaranta ko kuma a sati kwana nawa ka ware na zuwa karatu mutane nawa ne za su haye sannan kuma idan aka ce dare yayi da daddare mai kaware awa nawa wa addini mutum nawa ne to fa wannan fa ma yaudara kanmu kuma idan aka ce maka wa ma khalaqatu jinna wal insa illa liya'budun ce, Aka yake ai ɗan adam da aljani Allah bai halice su ba sai don ibada to da yaya za a yi ibada da jahilci da jahilci fa'alan fa aka ce fa'alam annahu la ilaha illallah sai ka san Allah tukunna ka san tauhidi to kuma ilimin da aka fi wofantarwa kenan a rayuwar yanzu za ka ga mutum ya dage duk da yawan ƙura'ani zai iya haddace shi ya kuma samu littattafan fikihu daga kan ƙawa'idi har mu dawwana ya iya amma in kuka koma gefen babin tauhidi sai ka ji shi mushiriki mushiriki kuma abin da ake bukata fa'alam annahu la ilaha illallah da farko ka san tauhidi tukuna aqida ta zauna a zuciyarka komai zaka yi shi zai yi kyau ba aqida aikin banza ne mutane nawa ne suke da aqida mutane nawa ne suke karanta irin wayannan littattafai na tauhidi eh su ko nan littattafan na tauhidi kwata-kwata da an zama ba a san su ba ma kuma nan ibadar take nan addinin yake nan ne tushen yake don don kaje wa Allah da sallah da azumi da zakka da haji ba tauhidi aikin banza ne ba zai karu ba tauhidi ya gagare mu kuma in kaji ana faɗa da malami a gari to yana karantar da tauhidi in ka ji kuma ana yabonsa ba a damu da shi ba to ya wofantar da gefen tauhidi ne in yana wa'azi ko yana magana baya taɓo tauhidi yanzu idan ka je wani garin da ba arne ko ɗaya, ba arne ko daya sai ka je da gurayenka da da kurar ka katuwa da wani kawaton maciji da biri goggo da mai kalangu da guraye da layu da waɗansu garin magunguna da turarurruka ba za ka samu masauki ba? To sai ka zo ka ce, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. ‘Yan uwa musulmi za mu taɓa wazi kan abin da ya shafi tauhidi, duk mutumin da ya san yana ɗaura guru, yana ɗaura laya, yana tsafi, yana tsibbu, yana kaza, yana kaza, ce kai, ya zo zagin mutane. Ku dakatar da shi. mai wasa da kura kuma an bar shi jama'a haka ne ko ba haka ba kuma garin ba ne ko daya ba ne ko daya har alfahari za ka jana ta garin ba na? duk musulmai ne kuma garin ba mai tauhidi duk mushrikai ne to ba a son tauhidi jama'a eh yanzu musulmi a same shi yana wasa da kura duk jikinsa buraye yanzu musulunci ya yarda da wannan da ba an yi zamanin da gidan da ya shahara da tsafi mata ma ƴaƴan mai gidan tsafafu ne idan uwa ta gaji tsafi ƴaƴanta mata ma tsafi take koya musu sai lokacin shara ya zo sai a cika musu daro da duhu ko kuma fanteka macizai ko kunami sai kaga budurwa ta haɗu ta yi kwalliya sai ta zo ya ta yi muku sallama ga alkaki ko ga cincin samari su kuma samari far-far sai saurayi yana garaje daga ya bude ya ga sai ga macijiya to sai ya biya su da haka za kike bi suna ko kuma ka gama cizai a ciki turmus irin bakaken nan sai ta rika ɗebowa haka tana sa muku a faranti tana rarraba mu ba mu yanzu ana hawa shi ne musulunci da eh? yanzu sai ka ji yarinyar ka tana hadisi daga hadisin awwal har zuwa hadisi na goma da wanda take yawo da kububuwa a cikin langa menene ya bi eh? kuma wallahi yanzu haka duk inda ka kar ga wani mutum ya zo yana ta kurkura yana daga kura ka jamanin sunansa jako eh. ko Antoni. Kana bincikawa za ka ji asalin sunansa na yanka ko a ce Usmanu, amma yanzu tanko ake ce man. ko kuma a ce masa ma muhammadu kuma har kuri yake shi gado yayi yi yanzu wannan ba a gaji ɗaya ba to kun ga tauhidi tauhidin nan shine dama annabawa ma aka yi tarkici da su da suka zo suka ce Allah ne da sama arna suka ce haka yake Allah ne da ƙasa suka ce haka yake shi ke ruwan sama haka yake shi ke kashewa haka yake shi ke rayawa haka yake shi ke da kowa shi ke da komi haka yake to kar a bautawa kowa sai shi kada hada shi da komi kada hada shi da kowa ka ce a'a wannan kan ba kai sa baka kafurta mana iyaye yawa wannan kan ba zai yiwu ba ka kafurta mana shugabanninmu iyayenmu yayunmu kakanninmu haka muka tarda suna yi a tajalun aliyata ilahan wahida daya a wannan kan wannan kan ba za mu bi ka ba wannan kan ba za mu bi ka ba akan haka akan wannan la ilaha illallah muhammadur rasulullah akan haka akai tarkici da su saboda su sun san ma'anarta ba ta son kulumbotai ba ta son shirwuci ba ta son rataye-rataye ba ta son tsubbace-tsubbace ba ta son shirke-shirke da aka ce musu su faɗe ta wallahi ba su faɗi kai kuma sai ka faɗi sai ka aikata duk abin da Allah zai yi so su ba za su ma faɗe ta ba ko da gangan saboda sun san wanda ya faɗe ta zai watsar da wa'ancan abun da ya gada daga iyaye da kakanni su sun san ma'anarta kai kuma da yake baka san ma'anarta ba sai ka faɗe ta sai ka yi shirka wai mutum ya ƙware a tsafi kuma ya tsaya a sahun gaba eh? wannan wannan in ta yi rumtsi ta yi rumtsi aka yi wani ƙara sai dai kawai kaga guguwa ta tashi kai sai shagar kaya kuma wai muhammadu sunan shi ko abdullahi ko usmanu Allah ya samu cika da imani shi zai fara cewa amin don annabi da alkur'ani eh. yanzu kai kana bin alkur'ani kana bin annabi kai kai ka yarda annabi ya karantar ayi wannan abin da kake yi qur'ani ya ce ayi wannan abin da kake yi saboda Allah a tambaye ka kai tunda dai don darajar annabi da alkur'ani za a je aljanna fa ba za ka ba don baka ga darajar qur'ani ba ya hana ka ki bari baka ga darajar annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya hana ka ki bari kuma tunda dai da darajar su za a je ba to fa banda kai sai in ka tuba wallahi sai an tuba Allah ya datar da mu to hatta zarra fa ba za ka je ba za ka koma ka zama turbaya ba sai an mata kisati an gane ko sai an musu kisati min a ba'ri li ba'riha min ba'ri li anna Allah la yuqirru zulma abadan li annahu ahkamul hakimina domin Allah shi ne a hakamun hakimina alaysa Allahu bi ahkamil hakimina yanzu ashe Allah bai isa ya zama shi ne mafificin duk masu hukunci ba eh bala Allah ya isa don haka in kana hukunci a yanzu da son zuciya to ka sani fa hukuncin ka a tacce ne ranar da za a canja wannan hukuncin yana zuwa kai alkali ka ji tsoron Allah ka sani fa ahkamul hakimina yana kallon ka hukuncinka da kake yi akwai adalci ko akwai zalunci akwai mutaba'a ko kuma akwai son zuciya wallahi duk mutumin da zai yanke hukunci yayi shari'a ba haka Allah ya ce ba yayi shari'a ba haka manzo Allah ya karantar ba ya sani ranar tashin alkiyama yana cikin waɗanda za su je wuta ko ƙungiyar yan awaki yake wa alƙalanci ko kungiyar yan awaki kake wa alƙalanci sai in ka yi adalci adalci adalcin ai kuma yin adalcin ya fi lada adalci aka ce ai ka yi adalci adalci ne babban abu karka cuci wani wani idan ya yi tsaka ɗan babba ne babban in ya zo ya same ka gefe yaro na ne ya karka damu mu ne ai muke magana a yi abun za a samu yadda aka yi karka damu ba a haka alƙalai ba yanzu ba ba sa ɗaure ɗan manya sai ɗaiɗai ne suke ɗaure ɗan manya ɗan manya sai ya je yayi ta'addancinsa yadda yake so ya kakkashe jama'a sai kuma ka gan shi bayan wata ɗaya za a ce to ya bar nan ya koma wata ƙasa don a kwantar da hankalin mutane a daina ganin shi a ce an rufe shi sai koma amerika abin shi ko ya je Dubai ya samu hotel mai kyau ya zauna ya zauna abun shi ko kuna nan kuna ce ai an an kama shi ai ai an kama shi shiru har yanzu yana Dubai to Allah shine ahkamul hakimina ahkamul hakimina Allah ya datar da mu eh na'am kuka ce ne to wa huwa al-haq al adalu Allah shine mai hukunci kuma shine adili hukuncinsa shine ba a sake shi kuma adalcin shi shine tabbataccen adalci don shi baya zalunci shi ya sa ba a ce fala yuqiru zulma ya tabbatar da zalunci shi zalunci babu ya tabbatar da zalunci hatta bainal baha'imi wa zarra yau mai kiyamati ku duba hatta tsakanin dabba da dabba sai ya yi musu hukunci na adalci hatta kiyashi da kiyashi sai an irin jan kiyashi kankane wanda ya fi kowanne girma ana ce masa zarra ko su sai an musu kisasi yau mai kiyamati na kuma ko ko kuma ya sun sun yuktasu li ba'dha min za a tashe su don a yi musu kisasi sashen su da sashe a tabbatar da an rama babu mai bin wata bashi sannan sai a ce to kunu ku zama kasa wa ammal mu'minuna fa awwalu ma فأول ما يقضى بينهم يوم القيامة في الدماء ‘yan adam kenan farkon abin da za a fara yi musu hukunci a kai ta gefen isasi ta gefen haƙoƙi addima'u jinainai sai a fara binciken waye ya taɓa kashe wani waye ya taɓa fu da wani wa ya taba karya wani wa ya taba tsaga wani wa ya taba yanka wani wa ya taba kartar wani jini ya zuba jini abu ne mai daraja farkon abin da za a fara hukunci jini ka taba gwabzan wani yayi habo eh to tafiya ta taho to ka je ku yi sulhu don idan mutum biyu suka yi faɗa ɗaya bai da gaskiya dai dai bai da gaskiya idan wani ya kashe wani abin za a fara yin kisasi a kai addima'u jinainai wannan fa a gefen haƙƙin jama'a ne an gane ko amma a gefen ibada fa abinda za a fara fara hisabinsa shine sallah watakila za ka ce a to kuma ana cewa tauhidi tauhidi to ai wanda bai da tauhidi sallarsa ba ka cikin lissafi kuna ganewa in kaga har za a lissafa ka, sai da aka ga tauhidinka yana nan shi tauhidi ya fi ƙarfin a gwada shi kuna ganewa kuwa shi in har an samu kana da shi to jinkirtar da shi ake aje gefe sai a auna maka sauran ayyukanka shi ne za a ɗauko kuna da labarin mai bidafa mai ƴan takardar nan ID ɗinsa na la'ilaha illallah kawai shi kadai aka gama auna sajilla ɗinsa gaba ɗaya na laifuffuka suka yi fim bongo guda saka ce to yaya kana da wani aiki ya ce ba, ya ce to gefen tauhidi ya ce to ina aiki ja ka taɓa faɗin la'ilaha illallah kuma da ikinasi. kuma tun da ka faɗe ka ba kai shirka ba don ita sai an yi shirka sannan take rushewa duk wannan abun da muka auna maka sabon Allah ne ba shirka don haka a ɗauko wannan ɗan aiki card na la'ilaha illallah sai a ɗauko shi sai a ɗora ana ɗorawa kawai ne ka ya ɗaga sama ya rinjaye guguna gaba ɗaya tauhidi fa baya barin ka kaje wuta barin gama shi yasa malamin kwarai duka yake karfafa ka gefen tauhidi don da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku nan da duk akan tauhidi ne a makka kuma akan haka har aka kore shi kai kuma wa yanzu daga ka fara a unguwarku kana wa'azi da tauhidi an fara cewa ka yace kaga wannan gara mutum ya sama wa kansa lafiya don karshen ta duk za a tsani mutum eh wai a zauna lafiya eh. da shirka kuma zaman lafiya shi ya yasa wayancan ma suke cewa wai fitina fitina ba kyau ku daina sai Allah ce ala fil fitina fitinati saqabu wallahi yanzu suka fada fitina in dai har kira zuwa ga tauhidi fitina ne to yanzu ko tun da suka bari yanzu ne suka faɗa cikin fitinar ala fil fitina fitinati saqabu to shi tauhidi musamman shine jigo shine turki shine asas shine ginshiki sai in akwai shi ne ake gina sauran to a gefen ibada, in an duba tauhidin ka yana nan sai a fara da sallah idan kuma a gefen haƙoƙi sai an fara da jinainayi sannan a dawo dukiyoyi sannan a ci gaba da ainihin lissafa haƙoƙi shi yasa anan yace farkon abin da ake magana a kansa a gefen wato haƙoƙi shine addima'u an gane ko eh, na'am e shine daga cikin haƙoƙin mutane wa yuqtasu li ba'dihim min ba'di ba'da ma yatajawazuna sirat ku duba ku gani inda zaka gane su muminai hisabinsu hisaban yasiran ne jinainayi tun da akwai tauhidi an gwada ibadunku sun yi kyau har kun kai ga haye e eh to yanzu sai a tsaya ba fa za a iso aljanna ba sai an gama kisasi bayan an wuce siraɗi za a tsaya sai a yi kisasi tukunna wa qabla an yadkhulul jannata kafin su shiga aljanna yuqafuna sai a tsaida su wa yuktasu ba'dihim min ba'din to ga kunan duka yan aljanna ne amma akwai wayanda suka ciccici wasu to ba akwai kwaskwari ma da za a yi muku kafin ku je aljanna watakila da kana da matakin zuwa aljanna hawa na biyu to yanzu ƙarshen ta saboda sai a ruso ka zuwa ta ɗaya saboda sai a ba wanta ka cuta sai a ba wanda ka cuta wataƙila kana da matakin zuwa na uku sai ka dawo na biyu wannan ɗayar ta koma ta wane kana da damar ka je hawa na bakwai sai ka dawo na shida wani kuma hawa na bakwai ya cancanta ƙarshe ana ta biya ana ta biya har ya dawo na ɗaya saboda me saboda da ibada za a biya don ba kuɗi a can to don haka haɗari ne sai dai tun da har ka kai ga haka to fa aljanna kan za ka same ta sai dai ta zama ‘yan ƙwarya-ƙwarya saboda haƙƙin mutane ya ƙwaƙwace wasu mukaman amma dai ba za ka je wuta ba Allah ya taimake ka tun da kana da tauhidi an gane ko? to ina muke? na'am? kuka ce? Shi ne kafin su shiga aljanna ake muki har muka ce za a tsaida su don a rama musu sashen su da sashe fa iza huzibu ni kam yanzu karatun nan kuna bi na kuwa ni fa ban rage komi ba ka dai na nake tafiya ku ne kuka kawo da ido Yauwa, wa idza ku wani ku uzina lahum bi dukulil jannati idan aka tsaftace su aka wato gyara su suka dawo na kowa ya zama naqiyun baya da wani zunubi to shikenan sai a tafi da su kuma aljanna bi annahu la yadkhulul jannata ahadun wa alayhi mazlimatu abadan wa alayhi mazlimatan abadan babu mai shiga aljanna ko da mutum ɗaya in dai akwai zalunci a kansa na wani ba za a shiga ba sai an gama rama wannan zalunci nan jannata daru tsayibina domin aljanna gidan tsarkaka ne wala ya da ha illa a ba masu shiganta sai masu tsarki alladina Alaisa alaihim hisab laysa alaihim hisabun ba wani hisabi a kansu wala tabi'atun li'adin ba bin bashi na kowa tabi'at ba wani mai bin sa bashi to anan ne sai shiga aljanna wala zunub. kuma ba sauran zunubi hatta al-mu'minu al-asi yu'azzabu mu'mini ne sabo ba mushriki ba fa mumini mai sabo shi ba haƙƙin wani bane amma ya yi sabon Allah to amma kuma yana da tauhidi to ya za a yi a tsabtace shi kafin ya je aljanna Yu azabu za a je wuta a azabtar da shi madadin sabon Allah da yayi yu'azzabu fin nari za a je a yi mar azaba a wuta bi kadari ma'asiyatihi gurgudan sabonsa wannan kenan in Allah ya so ya mar haka au ko kuma anna Allah ya wa anhu bi mashi'ati ko kuma Allah yake ka san na hana ka kai eh can ma na hana ka kai eh to ka ci arzikin tauhidi ka je na yafe ma to in aka yafe maka ko anan kotu ta wanke ka ba a ce ka tsafkawon ku ba to wannan kotun Allah ce sai take ce ta wanke ka tunda dai baka yi shirka ba ka je an yafe ma wannan ana yafe laifi ne laifi koma bayan shirka kowane irin laifi ne in dai koma bayan shirka ne to Allah yana iya yafe shi ko kuma ya kona mai shi gwargwadon yawan laifin daga ƙarshe a kai shi aljanna shi yasa Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi in shirka aka yi kamar Allah baya gafara wannan kan ba ma hisabi da za a tsaya ana wahala sai dai an yi kisasi in aka yi kisasi wanda ka cuta ya a mishi wanda ya cuce ka a mishi sai a yi wuta da kai zaman na har abada kuma zaman har abada saboda shirka la ya zafiru an yi shiraka bihi bayin gafara in an masa shirka to wani laifi ba koma bayan shirka yawa ya gafiru ma duna dalika liman ya sha yana yin gafara ga wanda ya so kaga shi ma bai yanke hukunci ba ya gafiru ma duna zalika kawai ya shuru da ya gafiru ma duna zalika ne da sai mu saki ciki mu ta sabo mun san ba za a mana azaba ba sai mu ki kiyaye shirka kawai to amma liman ya shawo wanda ya so sai ce na yafe ma tafi aljanna wanda ya so kuma sai a azabtar da shi gwargwadon sabonsa wani sakon ɗaya za a sa shi a wuta kawai sai a fudda wani minti ɗaya wani awa ɗaya wani kwaya wani kwana ɗaya wani wata ɗaya wani shekara ɗaya wani shekara goma wani ishirin wani talatin wani ɗari wani dubu wani miliyon wani kuma adadin zaman duniya kai wanda in an same shi da digon zarra na imanin tauhidi amma tsoro duk sabon Allah to wannan sai ya yi ta zama ya yi ta zama ya yi ta zama gwargwadon yadda Allah ya so fataran sai a fito shi a wanke shi sai a maida shi gallele sai kai shi a aljanna kuma saboda tauhidi in sha'a ghafara lahu shi ne in yaso kuma yana iya gafarta masa wa in sha'a azabahu bi kadari zunubi in kuma ya so sai ya masa azaba gwargwadon zunubinsa hatta mai hatta sahu wa yukallisahu har sai ya wanke shi ya kubutar da shi ya ainihin tsarkake shi mina zunubi daga zunubansa sun mai dukiru zuljannaka sannan sai a zo a shigar da shi aljanna fala ya dukulul jannata illa taqiyun amma fa in ba mutum taqiyi bane to ba zai shiga aljanna ba taqiyi shine mai tauhidi wani mutum ne ana magana ba kyau ka daina kaza kaza ce kai Allah ya san mai tsoron Allah su din ma da Allah inna Allah ya ataqakum eh? to ai taqiyu shine mai tauhidi kai kuma shi kana shirka zahiri ta nuna kenan kai da kanka ka jawa kanka aya eh ayo Allahu a'lam biman ittaqa ko to lalle wanda yake man shine wanda yake kiyaye tauhidi shi yasa ba a shiga aljanna sai taki imma bil kisasi ko eh illan naqiyu sai tsaftatacce wankakke ko dai a wanke ka da kisasi wa imma bitabibi ko a je a wanke ka a wuta to ana sai ka shiga aljanna hatta menene hatta yaquz Allahu azza wa jalla li ba'dihim min hasse sai Allah ya dauki ramako sashin su zuwa ga sashi daga wannan a karfi haƙi a maida wa wancan daga wannan a rama wa wannan wa li jannati min Ali nari yan aljanna za a kwato musu haƙƙinsu daga ɗan wuta wa li nari min Ali jannati kuma yan wuta su ma za a kwatan musu haƙƙinsu daga yan aljanna ba za ka je aljanna da haƙƙin ɗan wuta ba don ci ɗan wuta ne ka cuce shi tafi a banza sai an kwatan masa haƙƙinsa ce to Allah rabu da shi kafurin banza ɗauki ba Allah ta ci banza wallahi baka ci banza ba haƙƙin wani ne a yi za a yi kisasi wali alin nari min alin jannati ƙan wuta a rama musu daga ‘yan aljanna hatta muminu iza zalama al-kafira hatta mumini in ya zalunci kafiri fa hu yuqtasu lil kafiri minhu sai an rama wa kafiri daga wajensa mal kiyamati ranar gobe kiyama wal aqsu haka kuma sun kuyan ma al iza zalama al mumin idan kafiri ya zalunci mumini yuktasu lil mumini yawmal qiyamati shi ma muminin sai a masa ranar gobe kiyama fala adun yutraku wa alaihi mazlamatun babu mutum ɗaya da za a kyale shi alhali kuma akwai zalunci a kansa hatta almu'min ba'dhum ko hatta mu'minu hatta mu'min yaktasu minhu minhu limu'minin ina jin haka ne ko hatta almu'min yaktasu minhu li hatta mumini za a yi masa kisasi daga dan uwansa mumini kai mumini ne ka cuci mumini to sai a kwatan wa mumini haƙƙin sabonka kafin a kai ku aljanna kaga adalcin Allah ke saboda mai hukuncin adili ne baya son zuciya kai yanzu in ka tarda a matsayin na gulani in ka tarda ana bugun ne kawai ba za ka tambaya ka ji bagulatani ne bai da gaskiya sai ka kama rikdar wancan yaren kawai to adalci ne wannan ba za ka bince ba to ai annabin ka dai aka aiko maka bai ce kai haka ba cewa ya unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka in ka je ana katar da ikatar da dan uwanka cikin wani hali ka taimake shi azzalimi ne ko zalunta aka ake yi ka taimake shi suka ce a ah, ya rasulullah idan aka zalunce shi mun sani za mu fatan masa haƙƙinsa to shi ne azzalimi kuma ka ce mu taimake shi yace ce i ku hana shi zalunci in ka tar da wani ayi rikici da ɗan uwanka ka bincika ka da shi ne bai da gaskiya gaura marmari ka jashi ka ce ku kuke kawo fitina ana zagin mu sai ka rike shi to sauran kuma ba za su faɗan zai mutu ko da wani ya taso a ku bar shi. inda dai dan uwansa ya zo ya bashi rashin gaskiya magana ta wuce kaga aikin adalci kenan amma da ka zo kai ma sai ka samu wancan ɗayan ka kulla mar kulli ko ka zaro ka kai kansa sauran mai za su yi tunda ku biyu ne kawai fitina ta yaɗu ko ta mutu to dan uwanka in ka tarda ana rikici da shi bai da gaskiya shi za ka wa faɗa in kuma ka tarda yana da gaskiya ka taimaka masa ka samu hanyar da za ka yi ka kubutar da shi wannan shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka kawai don katar da ana rikici da haular ku kai ma kawai ka ɗebo sanda ko ka jawo itacen danga ai ta doke doke ba wani sai an gama mana yana kwanci a wai me ya hada ku ce wallahi ni ma ban sani ba na tarda ana dukan tanko ne kawai to Allah ya sauƙaƙe to kaga abu in aka ce da jahilci ake yin sa duk ba zai kawo zaman lafiya ba amma idan da shari'ar musulunci yake bi wallahi da zaman lafiya za a ana shi ne za mu tsaya a haka insha Allah na'am tambayi ne idan mu ce yi mu mutum biyu ne masa rauni hmm. kamar irin da aka ce lauci ne hmm. sai a je a duba alkalai in ya ce ya yafe shi kenan ya yi abu a lahira ko fayil din ba za a jawo ba in kuma bai yadda ba sai a kimanta nawa ya kamata ka biya shi eh sai ka biya shi shikenan yanzu wannan maganar ta wuce ba za a binciko ta ba a lahira hmm. wannan irin wanda ya faru jiya ba wanda ya kashe ta wannan tsautsayi ne ya kashe ta injin baya ma kan injin eh? baya kan inji ita ce ta je kusa da inji sai ya kama himar ɗinta sai ya naɗe ta sai ya ja ta sai ya manne ta da jikinsa sai ya shaƙe ta yanzu za ka ce mai injin nan ya zo ya yi kisa ba ka yi adalci ba kuma dama haka injin nan ka zo ka same shi yana diri ba mai tsorawa mai inji ya kashe mutum ba kamar mota bane da kake rike da sikirin ta kai kake gudu da ita in ka je ka banke mutum an san ba da gangan ka banke shi ba amma kai ka kashe shi wannan sai kai fara. sai kai fara. amma mutum shi ya zo ya samu abu yana aiki sai ya je ya fada wa abun sai abun ya murje shi kuma wannan abun ba mai hankali bane dama ko to kaga wannan abu a zaune guri daya ne yake shi inji zaune ke guri daya wa alaikum assalam wa rahmatullahi shi yasa a lokacin na yi mutu siya akwai mai injin auren akwai uban yarinya na ce wannan na ce ba shi na ce haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddaro wannan kaddara ce duk akai kar akai abun da nisa wannan Allah ne ya sa ajalinta kenan ajalinta ne ya sa ta je wurin don haka addu'a kawai za a yi mata wannan Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama yawwa sai dai idan aka ce ba a yadda ba ba a yadda ba to wannan idan ana dada, ana shari'a sai a ce a biya su diya to amma wannan idan har an kai hankali nesa a yafi a haƙura shi yafi don karin kada a je garin neman kiba a samu rama an gane ko yawwa domin ba abin da ya fi kamar a haƙura duk yadda aka yi rai ba zai dawo ba Yauwa sai dai addu'a Allah ubangiji ya gafarta mata duk inda abun tausayi yake an yi shi babu yanda za a yi a ce mutum bai kwana da ɗacin wannan abun a zuciyarsa budurwa wanda take lokacin da ake neman aurenta ne ba yanzu yanzu ta fita yanzu yanzu a dawa da ita gawa dole ne a ji zafi to amma duka shi musulmi dama ya san wannan abun yana iya faruwa da shi yana iya faruwa da kowa mutuwa ajali gare ta in ka san wannan sai kaga ka cire abun a zuciyarka ka yi ta yi mata addu'a da ka tsaya kana faɗi faɗi gara addu'a shine maganin abu na'am na'am eh yayin billa yana dawowa sai dan manga mm. ya ce da billa mm. ya zo ake cikin shiga tashi a a wani to wannan akwai gangaci a matsayinka na wanda ba karatun wannan abun kai sosai ba ka ɗura bindiga ka dana ta ka ya ta kana yawo cikin jama'a yanzu ya yi? tun da ba yakin ake yi ba baka je gunda kake fada da mutane ba ka sa bullet ka gefe mana sai in ka zo lokaci ya taso sai ka sa ko in an sa bullet din ma akwai wani abu da ake yi a hukin din ta ai sai an dana ta amma ka dana bindiga karata ya ta cikin mutane wannan akwai ganganci akwai ganganci wannan ganganci ne don ita sarrafa ta ake kuma ana rike da ita kuma yana yawo da ita da da ya dana ta ya aje sai wannan mutumin ya je ya same ta tana rataye sai ya taba ta sai ta harbe shi wannan da ba laifinsa ba ne amma yanzu tana jikin shi ne wannan kamshi ya kisa kuma akwai ganganci da ake kyale mutane suna yawo da bindigogi cikin kasuwa cikin taro kuma kowa wai bindigar tana shirye ba ba yaki ake ba ba rikici ake ba suna yi wa rayuwar mutane barazana akwai matsala ko kuma abu kaɗan ya ga mutum ya yi sai kinka da bindiga ba laifi gare ka ba akan wata manufarsa ne bata cika ba yace wallahi in harbe ka sai harbe ka masu rike bindiga suna irin wannan kuma ba barazana da bindiga kawai in kaiwa mutum wallahi akwai haƙƙi don kana barazanar kashe shi ne duk rashin sanin yanci ne kasar tamu tana tafiya ne kawai cikin dunkum dunkum wanda yake kwankwance da abu kawai shi ake kauce ba amma kai da ake ganin ka kana yawo a gefe kamar baka san tsarin mulki ba baka san ka'idar shari'a ba sai a maka barazanar da aka ga dama don an san ba za ka iya kaiwa gaba ba

gara su haƙura din su bar wa Allah shi ya fi musu sauƙi. yau idan da hukumar mai hukuma ce kai ba kai sama ka tinkare ta ka ce eh, ku bari zan bar wa Allah za su ce ku bar mu mu yi aikin mu don su ne za su yi aiki kuma su yi adalci a cikin aikin idan hukuma tana adalci fa talaka ba zai ji tsoron ya kai ƙara ba amma yanzu kana ji za a cece ka kana tsoron ka je kuma ƙara ya musaka eh wani lokacin fa kai za a yi wa amma sai ka ji tsoron zuwa ko kuma ka ga hadari ka ji tsoron zuwa ka faɗi don in ka faɗi aka zo ba a samu ba sai a ce to ya kai ka gani daga ina suka zo ka san su ai da baka da baka san su ba ya kai ka gansu don Allah wannan an yi adalci kuma suna so a rika gaya a tsegunta musu amma kuma in ka kai ka tsegunta aka samu matsala ba a tar da wannan abun ba kuma kai ka shiga hannu da ba a haka da wallahi sun rinka samun tsegumi da duk wani abu za a rika zuwa ana gaya musu amma muna ba su shawara wanda ya je gunku ya kai muku labarin sirrin wani mugu to bai kamata kuma a fallasa shi ba ma su wani ma sai su zo su rika faɗi wani ne ya zo ya gaya mana ko kuma a zo a rike shi a rika masa tambayoyi a rika ɗauka a na'ura wa'yancan miyagun in an sake shi za su bar shi kaga shi ya shiga haɗari to shi yasa yawanci ba a so ma a kai wannan sai gunguma kuma ka ga rashin kai tsaye gumin din hadari ne kai ba za ka iya ba amma akwai wa'anda in ka gaya musu za su yi maganin abu kuma in ka kai in ba kai za'a ba kuma sai kai ka shiga to shi yasa yawanci su suke tsoron kaiwa Allah ya kare mu adalci bai taba baci ba rashin adalci kuma bai taba gyara ba duk inda aka daina adalci to za a ga guri ya kwabe kuma ba sauran zaman lafiya in ana adalci kuma insha Allah za ka komi normal yana kyau Allah taimake mu da adalci Allah ya saba mana shugabanni na gari masu adalci wayanda muke da su Allah ya gyara zukatansu Allah ya gyara su Allah ya taimake su sai mu yi musu addu'a a shugabanni suna da bukatar addu'a Allah ya shirye su Allah ya gyara su in muka yi ta tsine musu mugun abu za a ƙara yi don yanzu ma ya aka gare ya kuma muka lalata su da addu'o'i to kuma duk abun akan mu zai dawo amma muka yi addu'a Allah ya gyara mana su Allah ya zaba mana nagari Allah ya canja mana mugu da nagari to sai kaga muna samun canji Allah ya taimake mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi eh eh wanka ɗaya kawai za ta yi da nufin duka domin wankan iri ɗaya ne niyya ne kawai kuma in ta yi ƙwaya ɗaya ya wadatar da duka biyu ka ne niyyar ka yanzu idan ka tashi misali sai ka je ka miƙa naira ɗari kana son gida da gujiya eh gyaɗa da gujiya kake so ɗari biyu ce sai ka miƙa da kace a ban na ɗari ɗari miƙawa ɗai kai sai ka miƙo ma da wace niyya ka ba su gyaɗa da gujiya to wanka ka zo yi da niyyar haiba da janaba shi kenan ya yi na'am shine mafi kyawun mafi mafi ihsanin masu shari'a duka duk wani mai hukunci bai kai Allah ihsani ba sallu ala nabiyil kai. wannan bayin Allah yan uwanmu wanda suka rasu a wannan dan tsakani mu sa su a cikin addu'a akwai Alhaji Muhammadu ɗaya daga cikin abokanan ibadar mu wanda ko da yaushe muna tare da su yanzu idan da yana da rai dai da fuskar sa tana nan gaban mu to Allah ya masa cikawa kullum dai muna cewa mu rika sa su a cikin addu'o'inmu shine zumunci da ya rage tsakaninmu idan har za mu rika mu'amala da juna a duniya muna ibada tare duk wanda ya mutu kuma mu wance shi to wallahi ba mu da zumunci in mutum yana da rai kullum ka je ku gaisa ka zauna kusa da shi ku yi tari amma in ya mutu sai ka yi ibada ka ɗaga hannu ka yi addu'a ba ka sa shi a ciki ba ba ka da zumunci zumuncinmu da wa'annan bayan Allah addu'a ga kuma wannan baiwar Allah da tausayi ya same ta ita ma dalilin inji Allah ya mata cikawa to ita ma musata a cikin addu'a da sauran ‘yan uwa musulmai ba wai sai na garinmu ba ko na jiharmu ko na ƙasanmu na duk duniya idan ka tashi yin addu'a ka sa musulman duniya duka a ciki idan marasa lafiya ne ka sa marasa lafiya musulmai Allah ka ba su lafiya idan kuma ajali ne Allah ya sa a cika da imani wannan ka gama da kowane musulmi na duniya kuma kai ma kowane musulmi in yayi addu'a yake musulmai ya sa ka ciki kun gane to shi kaga Allah ya taimake mu rayuwar mu tana tafiya cikin soyayya cikin son juna cikin zumunci amma idan har ba za ka yi addu'a wa ‘yan uwanka musulmai ba kai kaɗai za ka ce Allah ka bani Allah ka yi mini Allah ka re ni Allah tsare ni wani ba ko iyayensa baya tunawa wani ko malaminsa bai tunawa balle ya tuna ɗan uwansa da yake China ko America bai tuna uwarsa da ubansa ba ma yaushe zai tuna wani ba amurki musulmi eh to don Allah mu rika tuna ‘yan uwa musulmai matattu da marasa lafiya da wayanda suke cikin matsalar talauci da wayanda suke cikin matsalar zalunci wayansu suna cikin zalunci an zalunce su yanzu wani yana can an kama shi ba da laifi ba wani yana can ana tuhumarsa ba da laifi ba wani yana can an tarwatsa ƙauyensu wani yana duk suna da buƙatar taimakon mu. to yana da kyau mu rika sa su a cikin addu'o'i Allah ubangiji ya gafarta wa yanda suka rasu Allah kuma ya sauƙaƙa wa yanda suke kwance ba su da lafiya Allah ya sama wa yanda suke cikin matsala mafuta sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين